sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu mu Assalamu alaikum, barkan ku da asuba tare da fatar kun wayi gari lafiya a wannan sanyin safiya ta yau Alhamis. goma sha biyu ga watan Agusta shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya wadda ta yi daidai da hudu ga watan Muharram shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku. Bayan hijira annabin rahma Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina. inda yanzu haka agogon gundumar Colombia ke cewa karfe ɗaya na tsakar dare. mai jagorantar shirin Yusuf Aliyu Harande tare da Maryam Dauda da sauran abokan aikinmu. Amma kamun ku ji abin da muke tafe da su bari mai ta fara muna da kanin labarai. A yau Alhamis 'yan kasar Zambia za su kada kuri'a don zaben sabon shugaban kasa 'yan majalisar dattawa da na wakilai. A jiya laraba mayakan Taliban suka kama tashoshin jiragen sama a lardunan fara da Kunduz na Afghanistan yayin da sojojin Amurka ke shirin kammala barin kasar zuwa karshen watan nan. Nazari kan yawan al'ummar Amurka da rukunonin al'ummar kasar na canzawa cikin sauri. A yau Alhamis ake sa ran wani sabon rahoto zai nuna tsiraru ne suka fi karuwa cikin shekaru goma da suka wuce. labaran da muke tafa da su kenan sai a gyara zama don jin cikakkun labaran duniya. Bayan labaran idan muka shiga taskar rahotanni kuwa za a ji cewar gwamnatin tarayyar Najeriya ta ce za ta sake nazartar dangantaka da ke tsakaninta da kasar Indonesia. wanda yake aikin diplomasiya wai a ce mutanen shiga da waje na indonesia za su kama shi su wulakantar da shi wai shin me ke kawo tafiyar hawainiya ga shirin baiwa majalisun dokoki damar cin gashin kansu ana ganin cewa a ci samun yancin gashin kai a abubuwa ne da za su taimaka wajen yin dokoki masu inganci musamman waɗanda suka shafi 'yan ƙasa a wannan mataki din duk muna tafe da waɗannan rahotannin bayan nan sai Grace Alheri Audu ta shigo don ta gabatar muna da shirin domin iyali. Amma dukka mun mu kai ga waɗannan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. A yau Alhamis 'yan kasar Zambia za su kada kuri'a a babban zaben kasar inda za su zaɓi sabon shugaban kasa 'yan majalisar dattawa da na wakilai. Zaben da masu fashin baki suka ce zai zama zakaran gwajin dafi ga ɗaya daga cikin ƙasashe masu ƙarfin dimokuraɗiyya a Afirka. Shugaba Edgar Lungu ɗan shekara 64 na fuskantar adawa mai zafi daga sanannen mai kalubalantarsa Haikanda Hichilema ɗan shekara 59 ɗaya daga cikin 'yan takarar adawa sha biyar da ke fafatawa masu fashin baki sun yi hasashen za a fafata sosai don tantance makomar siyasar kasar kuma ta yiwu a kai ga yin zaɓe zagaye na biyu idan babu ɗan takarar da ya samu kashi hamsin cikin ɗari na kuri'un da ake buƙata don cin zaɓe. ana ci gaba da fuskantar damuwa game da tsaro a daidai lokacin da ake samun rikici a 'yan makonnin nan tsakanin masu goyon bayan manyan jam'iyyun siyasar kasar biyu wato jam'iyya mai mulki ta patriotic front da ta 'yan adawa ta united party for national development lamarin da ya yi sanadiyar mutuwar mutum daya an dai girke 'yan sanda a kasar don tabbatar da doka da oda da kuma hana aukuwar duk wani tashin hankali a lokacin zaben a jiya laraba mayakan taliban suka kama tashoshin jiragen sama a lardunan fara da kundus na afghanistan yayin da suke karfafa su kuma sojojin amurka ke shirin kammala barin kasar zuwa karshen watan nan rahotanni sun kuma ce mayakan sun kwace wani sansanin sojoji a condos bayan da ɗaruruwan sojojin suka miƙa wuya wani ɗan majalisa a afghanistan shakan sharzad ya faɗawa kamfanin dillancin labaran tola cewa tashar jiragen sama da sansanin na condos sun faɗa hannun 'yan taliban duk da kayayyakin aikin da ke cikinsu 'Yan Taliban ɗin kuma sun ce suna rike da manyan biranen larduna tara suna kuma ƙoƙarin mamaye wasu. Farmaki na baya-baya da mayakan suka kai na zuwa ne ranar da shugaba Ashraf Gani ya kai ziyara mazari Sharif don tattaro dakarun da ke goyon bayan gwamnati don su kara birnin wanda shine mafi girma a arewacin Afghanistan. Nazari kan yawan al'umma Amurka da rukunonin al'ummar kasar na canzawa cikin sauri. Inda a yau Alhamis ake sa ran wani sabon rahoto akan ƙidayar da aka yi a shekarar 2020. Zai nuna tsiraru ne suka fi karuwa a cikin shekaru goma da suka wuce. Kuma a karan farko yawan farar fata ya ragu. A watan Afrilun da ya gabata hukumar ƙidayar ƙasar ta ce alkalaman ƙidayar al'umma da ake yi a kowace shekara goma. sun nuna amurka tana da mutane miliyan 331.4 a shekarar 2020 wanda ya karu da kashi 7.4 cikin 100 tun daga shekarar 2010 wannan shine karin adadi mafi kankanta a kowace shekara goma in banda lokacin da aka samu matsan tattalin arziki a duniya a shekarun 1930 tunda a shekarar 1790 aka fara kidayar jama'a. Ko da yake ba za a san ainihin alkalaman ba sai hukumar kidayar ta fidda dalla-dallan nazarin yawan rukunonin al'ummar daga kidayar da aka yi a shekarar da ta gabata. Kiyasin farko ya nuna kashi 59.8 cikin ɗari na al'ummar kasar yanzu farar fata ne. Karan farko kenan da alkalaman suka nuna ƙasa da kashi 60 cikin dari na farar fata yayin da 'yan Hispaniya ke da kashi 18.6 bakar fata ke da kashi 12.5 sai kuma 'yan nahiyar asiya da sauran tsiraru su kuma suke da kashi tara da 9.1 a cikin 100 mu je ga labaran duniya kashi na biyu bar mu fara da rahotonmu da ke bisa faifai gwamnatin tarayyar najeriya ta ce tana sake duba alakarta da kasar indonesia da ma sauran kasashen ƙetare biyu bayan wani cin zarafi da jami'an shige da fice na ƙasar indonesia suka yi wa jami'in diplomasiyyar najeriya ministan harkokin kasashen waje geoffrey onyema ya bayyana wa manema labarai matakin da gwamnatin su za ta ɗauka don ganin an mutunta jakadojinta a ko'ina wakiliyarmu a birnin tarayya abuja madina dauda na ɗauke da ƙarin bayani a wannan rahoton. Ministan harkokin kasashen waje Geoffrey Onyama ya ce a dandalin sada zumunta suka fara ganin wani bidiyo da ya nuna yadda jami'an shige da fice na kasar Indonesia ke cin zarafin wani bakin fata wanda bincike da suka yi ya nuna cewa jami'in diflomasiyyar Najeriya ne aka kama kuma aka yi wa cin zarafin. Abu na farko da suka yi shine gabatar da kara mai karfi ga ma'aikatar harkokin waje a babban birnin kasar wato Jakarta domin a ƙarƙashin dokar ƙasa da ƙasa ta Vienna da suka sa hannu jami'an diflomasiyyar. Najeriya ba su cika yin kuskure haka kawai ba ko sun yi kuskure akwai matakin da akan ɗauka na hukunta su ba wai a ci zarafin su haka a fili ba. What we have decided to do is to recall for consultations immediately our Nigerian uh, ambassador in uh, Jakarta, in Indonesia, and um, we will have uh, full consultations at the uh, highest level. A nan, ministan harkokin waje Geoffrey Onyama ne yake cewa A kan haka ne Najeriya ta dawo da jakadar ta gida domin a ci gaba da tuntuɓa tare da bayyana rashin jin daɗin ƙasar game da harin da aka kai wa jami'in. Onyama ya ce Najeriya ta ɗauki jin daɗin 'ya'yanta mazauna ƙasashen waje da muhimmanci saboda haka ba za a bari irin haka ya sake faruwa ba. A lokacin da yake tsokaci a kan batun tsohon jakadar Najeriya ƙasar Pakistan da Sudan Suleiman Dahiru ya ce wannan abu da ya faru da jami'in diflomasiyar Najeriya kasar Indonesia wulakanci ne. ni ban taba ji wanda yake aikin diplomasiya wai a ce mutanen shiga da waje na indonesia za su kama shi su wulakantar da shi yana ihu amma suna wulakantar da shi ya nuna su ma wa'annan jami'un gwamnati indonesia ba su san abin da suke yi ba ba a yi musu training yadda ya kamata ba inda an yi musu training da ba su abin ba na kenan na biyu wai ana maganan bai bai nuna diplomatic passport ba babu wani wuri a duniya nan wanda diplomat kullum yana yawo da passport a aljihun shi abinda ake yi idan ka je wata ƙasa aiki ana ba da identification card wannan identification card yana nunawa cewa kai jami'in da diplomasiya ne a wannan embassy sannan kuma a nuna wani ne kake da shi wato rank haka ake yin wannan abu idan aka ga wannan wannan ai identity card bai kamata a yi maka abu ba ko da kashe mutum kai a wajen. ambasada suleiman dahiru kenan Ministan harkokin waje Geoffrey Onyama ya fayyace cewa kiran da aka yi wa jakadin Najeriya na wucin gadi ne don ba da damar cikakken bincike kan lamarin da kuma matakan da za a bi don kare al'ummar Najeriya a ƙasar Indonesia, Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Yanzu kuma sai labaran duniya kashi na biyu. Cibiyar dakila yaduwar cututtuka ta Amurka ta CDC ta buƙaci mata masu juna biyu su yi rigakafin COVID-19. tana mai cewa akwai hujjoji da yawa da suka nuna alfanun rigakafin ya fi duk wani haɗarinsa da aka sani a wata sanarwa da aka sanya a shafin yanar gizon cibiyar cdc ta ce an amince a yi wa duk 'yan shekara sha biyu zuwa sama rigakafin covid-19 da ake da su yanzu da kuma masu juna biyu masu shayarwa ko kuma masu ƙoƙarin samun juna biyu cibiyar ta kuma ce duk da cewa haɗarin yin rashin lafiya sosai bai da yawa mata masu juna biyu da waɗanda ba su jima da samun juna biyu ba akwai yiwuwar su yi rashin lafiya sosai idan suka kamu da covid-19 idan aka kwatanta da mata marasa juna biyu yin rigakafin covid-19 zai kare su daga yin rashin lafiya mai tsanani. Cibiyar ta kuma ambaci wani nazari da gwaji da aka yi a kan dabbobi da aka ba rigakafin Johnson Johnson, Moderna da Pfizer kafin ɗaukar juna biyu da lokacin da suke ɗauke da juna biyu. Kuma ba a gano wata damuwa ba a dabbobin masu juna biyu ko 'ya'yan da suka haifa. Gwamnatin shugaban Belarus mai mulkin kama karya Alexander Lukashenko ta mai da martani game da takunkumi na baya-baya da Amurka ta sanya wa kasar. inda ta buƙaci amurkar ta rage yawan jami'an ofishin jakadancinta da ke birnin minsk zuwa biyar daga nan zuwa ɗaya ga watan satumba mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen belarus anatol glass ya faɗa a wata hira da aka yi da shi wadda aka sanya a shafin yanar gizon ma'aikatar a jiya laraba sha 11 ga watan agusta cewa dama belarus ta soke amincewar da ta bada akan naɗin Julie fisher a matsayin jakadiyar amurka a belarus Fisher ya Amurka ta farko a Belarus tun shekarar 2008. Majalisar Dattawan Amurka ta tabbatar da mukamanta a watan Disamban shekarar 2020. Amma bata iya fara aiki a Minsk ba saboda gwamnatin Belarus ta hana ta visa. Labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Yanzu kuma sai rahotonmu na gaba. Bayan kammala wani taron bita na kwanaki biyu a jihar Kano, kan sharaɗa da ƙa'idojin aiki da dokar 'yancin kashe kuɗaɗe ga majalisun dokoki a jihohin Najeriya, wanda majalisar dokokin ƙasar ta yi na'am da shi a shekarun baya. har ya zuwa yanzu gwamnoni da dama ba su aminta da wannan dokar ba shin ko me hakan yake haifarwa ga majalisun dokokin wajen gudanar da ayyukan da aka zaɓe su su yi ga rahoton abokin aikinmu mahmud ibrahim kwari daga jihar Kano. Batun aiwatar da wannan doka shine babban kalubalen da ke gaban majalisun dokokin na jihohi. bayan kwashe shekaru da dama ana gwagwarmaya. Cikin jihohi talatin da shida sun kai kusan goma wanda sun fara wannan abu akwai ma wanda su dama tun kafin nan sun riga sun fara amma ga akwai jihohi irin kamar jihohin plateau jihohin adamawa ogun Eh, lagos delta da sauransu a eh, duk nan sun riga sun fara shi ah, kuma alhamdulillahi mukan samu report muna monitoring wato muna bibiyan abubuwan da suke faruwa tun da ka ce kuna samun rahotanni menene kuka samu rahoto cewa yana sanya tafiyar hawainiya a sauran jihohi kasafi nuna wasu daga cikin mu sun dokoki din ko wanda sun yi shi budget din nan suka ce za su yi amfani da asi wannan issue na financial autonomy da su dan fuskanci yan matsaloli amma abin da aka ce za a fara shi dole an fara shi akwai matsalolin da a fuskanta. Honorable Abubakar Suleiman kenan shugaban kungiyar shugabannin majalisun dokoki na jihohin Najeriya kuma shugaban majalisar dokoki ta jihar Bauchi. Dangane da jan kafar da wasu gwamnoni ke yi wajen aiwatar da wannan doka kuwa honorable abubakar suleiman ya ce a matsayinmu na 'yan najeriya wanda muke bin doka ta dokokin najeriya wannan abu yana cikin um, kundin tsarin mulkin najeriya wanda kuma rashin yin hakan kaga laifi ne idan wasu aka ce abu na cikin kundin tsarin mulki kuma ka ce ba za ka yi ba ya zama to ka laifi kuma kamar yadda kuma ake ta zargin cewa ko su kan yi dabaru duk dai wannan abu duk dabaran da za a yi dai tunda an samu su jihohin da suka fara wasu sun zo suwa masu kidin dole za su yi sai dai masana kimiyyar siyasa da ke sharhi akan harkokin demokradiyya a najeriya na ganin cewa hakki ne akan dukkanin majalisun jihohin su hanzarta samar da dokar kula da sarrafa kudaden nasu kuma gwamnoni su rattaba hannu a kan dokar kamar yadda malam kabir sa'idu sufi ke faɗi. akwai buƙatar ganin cewa eh, 'yan majalisar jiha din a to su yi amfani da waɗannan ƙungiyoyin da suke da su da kuma duk wasu hanyoyi na siyasa da suke da su ganin cewa an yi ƙoƙarin ganawa da su gwamnoni waɗanda suka rage waɗanda ba su yi ba A kan cewa na ɗaya idan an kawo musu dokokin nan su sahale musu sannan na biyu kuma akwai buƙatar samar da hukumomin da suke kula da dauka da kuma ci gaban ma'aikatan da suke aiki a majalisun wato assembly service commissions waɗanda akwai jihohin da ba su aiwatar da su ba har yanzu idan har aka kai ga cewa waɗanda suka aiwatar sun yi na da rinjaye to tabbas yau duk yawancin jihohi ba za su so a ce su ne suka kasance a baya a wajen aiwatarwa ba shin ko ne irin tasiri wannan yancin samun kuɗaɗe ga 'yan majalisar dokokin jihohi zai yi ga makomar rayuwar al'ummar najeriya ana ganin cewa a ci samun yancin gashin kai a abubuwa ne da da za su taimaka wajen yin dokoki masu inganci musamman waɗanda suka shafi 'yan ƙasa a wannan mataki din a so da za a iya cewa yana da alfanu da dama kuma a tabbatar da cewa an yi dokokin da suka shafi al'umma ba kuma wai al'amuran kaɗai da za su daɗaɗawa a su bangaren zartarwa ba. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria. To Ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala kamuna mafita baki ɗaya. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a kan mita goma sha tara talatin da ɗaya arba'in da tara da kuma mita sittin sai kilohaz dubu ɗaya da ɗari biyar da talatin a matsakaicin zango. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba. Ya Allah ya Allah na Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Kamar yadda muka alkawalta yau bakin da ke tattaunawa kan yadda dokar da aka kafa a karamar hukumar Gumel ta jihar Jigawar Najeriya za ta amfani iyali. Za su yi tsokaci kan waɗansu daga cikin batutuwa da ku masu sauraro kuka ambato a sharhi da kuka yi a shafinmu na intanet. Ga jagoran tattaunawa Mahmud Ibrahim Kwari. Honorable gashi kun yi doka ku a wurin ku kwalliya tana biyan kuɗin sabulu. Tabbas. Kuma tana tattara da kalubale. Okay. Kun lura da waɗannan kalubale kuma eh, kun ɗaura marar warware su? Eh kasan mu da malamai suke gaya mana ko lokacin da aka hana shan giya ba lokaci ɗaya aka hana ta ba. an ba da dama a sha lokaci kaza kar a sha lokaci kaza da ƙarshe har aka zo aka hana gaba ki daya abin dattin ya yi yawan da lokaci ɗaya ba kai saka yi tunanin za ka kawar da shi duka ba gashi ana cewa a canza ɗabi'u kun fara wannan tunanin uh, a canza ɗabi'u ta ba ta hanyar doka ba wannan hanyar doka shine hanyar canza ɗabi'a misali yanzu akwai 'yan matan da suka yarda cewa su je wurin mamin su sa attachment na gashi su sa mai su yi bleaching su ba wani laifi ba ne a gusa amma a yanzu daga yin wannan doka cewa a ah, haduwa maza da mata bai dace ba doka ce yanzu sun fara sanin cewa irin ba daidai ba ne ba wannan guje-guje da ake a mota wata gani take kamar ma irin ya halatta ko kuma kyakkyawar mu'amala ce a ringa kwabo da mota za a kai amarya yanzu sai aka ce a wannan kwambo din ba burgiya bace ba mota uku ta isa kuma banda guje-guje kaga ɗabi'ar ta ko shi namijin ko saurayi da yake gefe da zai ga da a auren wancan an jera mota hamsin yanzu mota uku ashe wancan kuskure ne kaga sa ta gyara a nan ya gano cewa wancan abin da ake ba daidai bane ba hankali bane ba wannan shine hankali kaga kamar irin eh, wannan bukatun da ake yi marasa kan gado wanda za a ce irin a yi kaza a bada kaza an gano cewa a wancan kuskure ne domin wannan zaman da aka yi zama ne wanda aka yi shi aka gayyaci lauyoyi aka gayyaci malamai ba kawai ni a matsayin na sakataren social vices ba kawai zan zauna in ce kar a yi kaza a sai da muka gayyaci malamai na kowane bangare muka gayyaci lauyoyi aka zauna da su aka yi ɗauki dokar aka kai ta aka yi magana ta addini aka kalli ta kowane bangare tukun aka yadda aka ba karamar hukuma shawara cewa ta yi so kaga abin idan kuma yanzu wani zuki cewa kamar a addinance maybe zai da tunda ilimi bai karewa kowa kuma da irin iliminsa amma dai ni a matsayina sai da muka tara kusan malamai da eh, manyan mutane kusan mutum goma sha aka zauna kuma aka yi kwana da kwanaki majalisar mai martaba ta sake yin kwamati karkashin mai girma wazirin gumel shi ma ya je nemo aka zauna da manyan malamai aka haɗu aka yadda akan wannan abin ya yi daidai. kwamar ya shuwaibu ungogo al'ummar mu ta wannan lardin a duniya tana fuskantar karuwala da dama yanzu an yadda cewa iyalai rayuwar iyalai tana cikin wani irin yanayi ana cikin garari shi kuma ana buƙatar sauya ɗabi'un mutane a mataki na iyali kuma ana cewa doka ba za ta kawo sauyin ɗabi'u ba ina mafitar iyali a wannan yanayi tunda kuma gashi ana buƙatar canji misali kamar yadda barista take najeriya tana ɗaya daga cikin ƙasashen da suke da kyawawan dokoki kashin kuɗi da kuma tsarin mulkin nan najeriya idan ana masu da ya kamata rayuwar za ta zauna daidai duk wani halin da ba za mu fada cikin ba amma al'umma ce ba wai so take a yi abubuwan da gaske ba babban abin da ya fi komai muhimmanci a cikin kowane irin al'amari shine girma dan adam ba abin da ya fi dan adam girma kuma a matsayinmu na duk nan rayuwarmu kowane irin addini ya girma dan adam kowane addini duk addini da umma da addinin musulunci da addinin kristanci ba abin da suka fi jaddada addinan nan banda girma na dan adam amma mutum in ya fito daga masallaci abubuwan da yake daban a cikin gidansa mutum ya fito daga coci abubuwan da yake daban daga cikin gidansa yaya za a yi a girmama dan adam tun da an yadda ga matsala ga bukata ta kuma a canja attitude wato a canja ɗabi'u da halayen yadda ake rayuwa. Eh, a to ai da dokar cin hanci da rashawa. Mutum nawa ka daure kan cin hanci da rashawa mutane sun gani. Amma mutane sun bita ta? Amma da duk punishment an yi. Sayan gaya ma wani abu guda daya. Faɗi. Faɗin nan da ake faɗa faɗi. Kafin hash punishment ɗinsa yawan sa bai kai haka ba. abin da al'umma za ta yi shine ke kokari da gwamnati da al'umma a kokari a jaddada girma na dan adam kamar yadda Allah ya bashi girmansa ta wace hanya mutunta mutum misali ta zan mutunta mutum bil adam ta ya za a cusa man san san mutum dan adam ka gane wani haƙƙi Allah ya ce akan mutum ya za a yi a gana ta ne in fahimta ta siga ta hanyar ilimi girmama ilimi babu ta hanyar da za a ci gaba da kowace irin ƙasa shine sai an ba ilimi girma an mutunta ilimi an samar da ilimi na gaske tun daga firamare ai abin da ya sa da ai da ilimi aka girma ilimi malamanmu suna da girma eh, malaman addinanmu suna da girma suna faɗa a ji makarantun suna da girma haka ma in ka zo wajen firamare ita kanta firamare da suke watakila abin da na yi zato comrade da ya faɗa mai shine watakila tun da yanzu magana muke akan dokar da za ta kawo sauyi a kan yadda ake kulla alaƙar iyalai mm. kuma bayanai da ta sun nuna ba lallai ta tasiri ba mm. kuma babu tantama baki ya zo ɗaya cewa akwai bukatar a canza wannan matsalar da ake da ita mm. sigar yadda za a canza wannan matsala din tunda da lalle lalle ana buƙatar a canza hmm. ko kuma a kyale ta za a yi za ta iya gushewa da kanta a'a yanzu misali ai in aka zo zaɓuka ilmantar da mutane ake su iya zaɓe eh. ai ta ilimi ai ta wayar da kan mutane ai ta wayar taro ne na cikin gari na watan me ake nufi town hall meetings a rinka yi lokaci lokaci kafofin yada labarai a rin amfani da su yadda ya kamata hukumomin gwamnati da aka sa da aka ba su alhakin ilmantar da mutane da wayar da kan mutane akan abubuwa a ba su hakkin su na su yi haka kuma su yi aikin da ya kamata su yi al'umma abin da take bukata shine ilmantarwa ilmantarwa ne ta hanyar kafofin yada labarai ne ta makarantu ne za a canza manhajar ilimi ta town hall meetings ne idan gwamnati ta ga dama a yi wannan abubuwa ne mai sauki a masallatai ne a coci-coci ne za a yi don duk za a yi barista constitution ya ce ya ba da dama ƙananan komai su yi bayilo hmm. kan abin da suka shafa al'umma su na yankin da suke mulka Na um, kuma kin haska mana cewa dokar bayilo fa tana shan wahala ba bayilo ba kadai yaya yaya ita muke magana yanzu na'am yaya za a yi wata hanyoyi ya kamata watakila ƙananan hukumi a najeriya za su bi amfani da wannan damar kuma ce tasiri akwai abin da muke cewa lo akwai abin da ake cewa policies wato policy hanyar gudanar da mu'amalar mutane zan ce ku mm. gudanar da gwamnati mm. daban doka daban. shi Yanzu magana muke akan bayilo. To bailo din nan kamar yadda na gaya maka ina gaya maka a matsayi na na ba diddade ba wani dadewa na ina lauyancin ba bai fi shekara goma sha hudu zuwa sha biyar ba amma na kan ga yadda dokoki ba wai iya bailo ba suke shan karo wajen in suka zo daukan fassara kotu da kuma hada su da ainihin dokokin baya shi yasa nake kafewa ko da yaushe akan cewar zamantakewan mu bata bukatar sai an yi doka an tursasa mutane. Hmm. Bailo din nan abu ne mai kyau a yi shi a tattauna aya misali da nake cewa tun da dokar kasa ta constitution ta yadda a yi bailo hmm. watakila hanyoyin ne da ake bin su ake kuskurewa da aka suke gazayin tasiri wala Allah. Hmm. Ina so ki haska mana yaya ya kamata mahukunta a wannan mataki hanyoyin da ya kamata su bi da suka zaɓi cewa za su yi amfani da bayalo don warware wata matsala ta to da amsar wannan tambaya za mu dasa aya akan wannan batu mako mai zuwa yanzu dai a madadin honorable salisu abdullahi gumel da comrade hayya shu'aibu ungogo da kuma barista amina umar usain sai kuma wakilinmu mahmud ibrahim kwari da ya taimaka wajen ganin nasarar wannan shirin da chibahiro diodone da daidaita sautin shirin alheri ke cewa ala tabbatar mana da alherinsa. Kai mata su ne duniya. Da haka muka zo ga shirinmu na ƙarshe labaran duniya a takaice. Alhamis 'yan kasar Zambiya za su kada kura a babban zaben ƙasar inda za su zaɓi sabon shugaban ƙasa 'yan majalisar dattawa da na wakilai. Zaben da masu fashin baki suka ce zai zama zakaran gwajin dafi ga ɗaya daga cikin ƙasashe masu ƙarfin dimokuraɗiyya a Afirka. A jiya laraba mayakan Taliban suka kama tashocin jiragen sama a lardin nan fara da kundus na Afghanistan yayin da suke karfafa ikonsu kuma sojojin Amurka ke shirin kammala barin kasar zuwa karshen wannan watan. Nazari akan yawan al'umma Amurka da rukunonin al'ummar kasar na canzawa cikin sauri. Inda a yau Alhamis ake sa ran wani sabon rahoto akan kidayar da aka yi a shekarar 2020. zai nuna tsiraru ne suka fi karuwa a cikin shekaru goma da suka wuce kuma a karan farko yawan farar fata ya ragu. Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu da wannan subahin taku sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu cikin shirin mu na hantsi za ku ji saura abokan mu dauke da wasu rahotanni ku ci gaba da kasancewa da sashen hausa na muryar amurka ko kuma ziyartar shafin mu na voahausa.com da kuma shafukan mu na yanar gizo facebook twitter da instagram yanzu a madadin abokiyar aikin tawa maryam dauda da ta taya ni gabatar da shirin sai wanda ya daidaita mana sauti jumbe hamza ni ne naku yusuf aliyu harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Bis salam.